I Hare Hare Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu, 'yan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki, inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa. Kamar yadda muka yi alkawari cewa muna tafe da ci gaban shirin, a yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani cututtukan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki. Likita gare ka. Muna da cututtuka akalla guda biyar zuwa shida wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu wanda su ma sukan iya zamowa alama na wannan cuta ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su ko kuma wato su ɗin kansu in mutum yana da su to ba ne mamaki bane samu wannan condition na bronchidrosis daga cikin su akwai bacterial infection wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma muna da fungal infection shine tinea vesicolor muna da also hydradenitis suprativa. akwai irin su psoriasis ko kuma eczema muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma amma wa'annan su suka fi auku a cikin muhallin mu so kenan in mutum yana da warin jiki ba abun mamaki bane warin jikin nashi ba daga zallan bronchidrosis bane but wal'alla za ta iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku za ta iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidrosis din sai kuma akwai wannan skin infection din so kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treating din su cututtuka dan an yi cucin ɗaya ba a yi cucin ɗaya ba to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki me ya kamata ya yi is depending on warin jikin nashin na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta na rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum yana practicing the best ones kuma su ne kama haka yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin so wanka a sau biyu a rana ya zamo masa ko ya zamo mata dole amma wankan shi ma kala kala ne akwai wanda yake tunani take tunani tunanin za su ɗauka soso wani ma har ya kai ga ɗaukan irin buhun nan na soso ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan nan da ake tsunko shi a jikin bishiya da yake ɗuma shi wanda duka suna da kyau amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba saboda ana dirje first layers of the skin ne wanda shine wato ainihin sama sama jikin fata kenan wanda shi kuma wannan warin ba daga sama sama jikin fata ke fitowa ba daga ta cikin jikin fata ne wanda soso bai sai ya kai wannan gurin ba amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi wanda kuma ba daidai bane hakan dan ba wai datti yake cirewa zalla ba a'a yana cire haddasa shi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matukan amfani ga kariyan kai to sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire datti bane but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting dan adam wanda yake taimaka gurin a lot of other function to kai kuma ka zo kai kuma kin zo kin wanke shi kana tunanin cewa ka wanke datti sai ka mutum ya fito kalkal amma kuma baya taimaka shaka ba sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi shima ma din ba dole a ce medicated soap ba saboda wa'in suna yawan wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yin wanka da shi to shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba a so a wanke shi to yawan amfani da wannan medicated soap din in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba ba wani dalili ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya wanda ya kasance ta kama dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other anti antiseptic haka to wannan ba laifi in yi amfani da shi ko kuma in ta yi amfani da shi sau biyu a rana suna wanke jikinsu su amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin ɗoyi na hammata na jikin mutum to wannan ba laifi in ya kasance ya ci gaba da amfani da sabulayya musamman irin su alimu din nan an yaba da su haka dan akwai sabulun shi akwai turaren shi haka to mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa sun kan akan ba da shawari a kowane awa hudu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin kuma za su iya cin nasara mutane yayin da suka yi amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu suka wanke wannan sashen suka samu guri ya kasance cewa sun zona suka sha iska na gaba kuma ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bromidrosis to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana oyana aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part ga baki daya wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa to yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai ba da zai fito ma ba zai illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu musamman a zuwa ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi sai ga mutum bai komai ba sai ga ko yana zufa ta baya yana yi ta kirje yana yi ta ko ina kuma zufan nan shine ba a so mutum ya yayin da kai yayin da kai shi to sai ga wannan warin ya fara tashi to sai mutum ya canza sa wa'ina kayayyaki na sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum zai sha iska isheshe na gaba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki kayaki masu duhu don bincike ya nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu to yawanci yana zokowa zafi a jikin shi sai ga mutum ya fara zufa to kayaki masu haske shine abin da ya kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa sai kuma yayin da ake da guri na taro wanda ya guri ne yake rufe in mutum ta kama dole zai je ba laifi ya je amma tunda ya san in yana da irin wannan condition din da warin zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko wani abu zai iya shiga ya wani kankanin mintoci haka sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara sai dai ta kama dole ne ya zauna to wannan kuma bayan da aka iya dole ya zauna sai dai kawai wannan ɗan turaren da na faɗa ɗin tare da aske gashin tare da samun daman yin wankan ko da ma a zo a ce sau biyu ne a rana tare da wanke hammatan sau hudu zuwa sau shida zallan sabulu mai tsafta ya wadatar sai amfani da irin su alimu ɗin nan tare da turaren su yana taimakawa matuka gurin ragewa haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne yake daga masa kamar albasa ko kuma garlic to sai ya hakuri, sai ta yi hakuri da amfani da wannan to yana da kyau da Allah mutane sai a janye sai a ja baya da da irin yin abubuwan da an san zai iya dagawa. To me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki? Babban abin da ya kamata mutane su gane shine yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki musamman in na rashin lafiya ne kar na guje masa ta saboda yana jawa depression. Depression kuma shine wannan kuncin sai mutum ya ga kamar ba a son shi ne duk da an san cewa in eh, rashin lafiya ne to kare kasance cewa mutum an kyamace shi ba tare a jawo shi a jiki mutane su yi haƙuri musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan. So ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba a'a but rather jawo su a jiki ne in akwai taimakon da zaka iya basu na shawari taimakon da zaka iya basu na sabulun da na faɗa ne taimakon da zaka iya basu na kayayyakin sawa taimakon da zaka iya basu na sauwaka musu aikin da zai ja musu zufa to fallal ham sai ka bayar amma in kasance babu kuma to ture su a jikin bayi da amfani yana jawo mutum kunci mutum sai ga kaman ga baki daya bayi da amfani a cikin al'umma wanda ba haka bane wannan rashin lafiyan zai iya kama kowa to madalla shin kuna kula da kalar fitsarin fitsarinku ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari? Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja zai mana bayani game da wannan. Shi fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta Ubangiji, wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka. Dalilin da yasa kenan wanda suke da matsala da kodar su ba sa iya yin fitsari idan sinadaran nan suka taru suke kamo musu matsaloli da yawa sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa kamar lokacin sanyi akwai lokacin da kuma yana zuwa kaɗan a zamanin zafi saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki in ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa in yayi kaɗan kuma sai a rage yawan fitsari saboda ruwan da ake bukata ya tsauna a cikin jiki shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari lokacin zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba fitsarin nan zai kasance ba shi da yawa to a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai lifton sannan in lokacin sanyi ne mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi ta yi kamar kalar ruwa kenan babu wata kala wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi to amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa ko dai daga abinci ko daga magunguna suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kalar shi maganin ko kuma shi wannan kalarin agent din sannan wanda suke da misali jaundice suna iya yin kalar shi ya zama kalar ruwan dorawa sannan idan mutum yana da wasu cututtukan ana iya samun fitsari ya ɗauki kala kamar kumfa haka wanda yana nuna alamun misali sinadaran protein a ciki idan sukari ne kamar na wanda suke masu ciwon suga fitsarin na yana yana iya yin kamar free. ruwan sukari din yadda har za ka ga kiyashi ko shazumami suna bin inda ya fitsarin. Shin wani kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi? Idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba. Sannan kuma ko ya ga alamar shazumami yana bin fitsarin shi ko kuma ya ga yawan fitsarin nan ya ragu matuƙa, to da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewar komai lafiya lau saboda kada ya zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya